من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله باك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في gaba da karatunmu a wannan littafi na sunanin turmuzi ko jami'u turmuzi a cewa yana suke wajen su ko na abu isa muhammad ibn isa a turmuzi a na masallaci mai albarka ta masjidu salafi a unguwar dugwal garin jihar borno muna daren litinin wacce take daren tara ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif da arbaniya da talatin da bakwai ta zo daidai da daren sha shida a ga watar biyar watar mayu miladiya na da shekara dubu biyu da goma sha shida mun yi karatuttuka talatin da uku yau shi ne karatunmu na talatin da hudu mufti ku ba mu coci ba kuna kokarin da janareto yau shi ne karatu na talatin da hudu muna nan a ajiya mun karatu na talatin da hudu wanda mun tattauna mas'aloli da dama a karatun jiya mas'alar sahur da lokutan sahur musamman asali da yake nuna cewa ko da ka fara sahur ko da ka je an kira sallah an fara sallah kana iya ƙara sahur ɗinka ire-iren su hadisin uzaifa ɗin yaman da wasu nassosi da muka yi ta kawowa muka ce ba a ce za ka bar yin sahur daga alfijir ya fara ketowa aya ce hatta ya ta bayyana har sai ya kammala ketowa wannan su ne ƙarfin karatunmu a jiya da matsaloli masu faɗi a kan haka su muka tattauna duk da kamar waɗanda ba a nan gari suke ba suna zuwa da jiya saboda matsalar hadari ba su samu ba insha Allah ya an tashi sai a yi kokari a basu karatu yau za mu tashi babi na ashirin da takwas hadisi na ɗari bakwai da ashirin da hudu babin ma ja a fi kafaratul fitri fi ramadan babin bayanin da zo game da kafarar mutum ya karya azumi a watan ramadan karya azumi iri akwai ka karya shi ta fuskar ka ci abu ko ka sha abu da gangan akwai ko karya shi ta fuskar kana da azumi ka yi jima'i da gangan to na jima'i da gangan yana wajibta ta kafara wata biyu a jere ya wace wata biyu ba ce sittin ba in kai sa'a watanni musulunci suka zama ishirin da tara tara ya yi in ɗaya ishirin da tara ɗaya talatin ya yi wata biyu aka aza shaharai da lissafi in kuma mutum ya karya ne ta hanyar ci ko sha azuminsa ya karye amma je mun karanta hadisi annabi ya ce lam yaqdihi siyamu dahr wa insamu ko da yayi tsawon zamani yana azumi bai biya ba imamu turmuz ya ce haddasana nasru ibn ali al-jahdani wa abu ammar wal ma'ana wahid wal lafzu abi ammar قال أخبرنا سفيان بن عيينة An zuri an حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتاه رجل wani mutum ya zo wajen abu huraira sorry wani mutum ya zo wajen annabi faƙala ya rasulallah sai ce ya manzan Allah halattu na halaka ƙala sai annabi ce wa ma a halakaka me ya halaka da kai wannan arwayar ruwayar abu huraira ya ce halattu amma arwayar aisha mutum yana zuwa wajen annabi ce ya rasulallah ihtaraktu ihtaraqtu ya annabi na kone na kone da wuta na jefa kai na cikin wuta sai manzo Allah ce mai ya hallakar da kai qala sai ce waqa'tu alamra ati fi ramadan na afka wa ta a wata ramadan bana ya kusance ta a wata ramadan kenan da rana qala sai annabi ce hal tastati an tu'tika raqaba shin zaka iya ka yanta baiwa qala la sai ce a'a qala fa hal tastati an tasuma shahrayn mutatabi'ain zaka iya kai azumi wata biyu a jere ba yankewa qala la sai ce a'a قال سي النبي فهل تستطيع شن ذاك إياه أن تطعم ستين مسكينا كتير مسكينين ستين qala la sai ce a yanzu abu uku annabi ya bijiro masa azumi wata biyu a jere ba zai iya ba yan tabaiwa ba zai iya ba ciyar da miskinai tun ba zai iya ba qala sana annabi ce ijlis ka zauna Fa jalasa sai ya zauna Sallallahu wa sallama bi الله Sai aka zo wa Annabi. bi arqin fihi tamrun sallallahu alaihi wasallama aka zo annabi da arq arq wani abu ne wanda suke auna abu da shi an gane ko eh sai aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam da arak wani abu ne za mu ce kamar buhu amma suna yin sa shi buhu dinnan, nan wanda ake zuba hatsi a ciki da fata na dabba buhu ne na fata da aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan buhun الضخم أو sai ma na ce an hafa wuce na bi arakin fihi tamrun da arak shi da irin wannan buhu na fata akwai dabino a ciki wala arak almikal abdahm abun aune babba buhu kenan kaga buhu ai shi ma abun aune don ai idan mutum ya zo sai abu ya ga buhu din ai ba sai an auna masa mudu mudu ba shi ma ana auna buhu ai a ce buhu ka ba da sai manzo Allah ya tasaddaq bi kai sadaka da shi fa qala sai ya ce ma baina labataiha ahadun afkar min tsakanin duwatsun makka tsakanin duwatsun madina ko kwararren madina ko na garinmu babu gidan da suka kai gida na bukata ƙwala fasahikan nabi sai manzo Allah ya dariya hatta badar an buhu har haƙoransa fikarsa suka bayyana ƙwala sai nabi ya fa khudhu fa ka ɗauke sa ka ciyar da shi iyalinka mana ka ɗauka ka ciyar da iyalanka ah, mufti lawan ba ku ɗauki janareto nan ba ne suna kan aiki ne da sha gida malarin bari mu ɗan yanke masa sallah kaɗan ah, sadiq za ah, ko an kawo baki man janareto na akwai janarar sadiq ana suna feti ana muna son da Allah sai ma magana a kira sai maka mana mai karatu da sha masallaci ma a kira ko kuma ba kai kira mana sadiq eh, kai kira mana sadiq abu abu akwai wanda suke gano ta ko babu eh akwai wanda suke gano malam baya cikin ne ba sa cikin gyarawa ne a shi kenan suka yi sallah za su kira wa shi yau na a nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ciyar da iyalanka wannan hadisin yana bayanin hukuncin wanda yake da azumi da gangan ya kusanci wa iyalinsa akwai ruwaya da ya zo da wata siga da shi wannan mutumin da abin ya same shi farko ya zo masallacin wurinsu sai ya ce na kusanci iyalina ina da azumi sai suka fara kushe shi suna zakinsa suna nuna masa bai san muhimmanci addini ba to shi da kenan da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya samu annabi ya fi kowa karatu ya fi kowa iya karantarwa da iya wazantarwa yace annabi bai kushe ni ba bai zaje ni ba bai aiban samun ba kun ga annabi ya ce za ka yi ka yanta baiwa ya ce a za ka yi ka yi azumi wata biyu a jere ce a za ka yi ka ce da miskinai su ta ce a annabi ce zauna ya zauna da ya kama zuwa Allah sallallahu alaihi wasallama buhun dabino sai annabi ce to ka ɗauka ka je ka yi sadaka ce ya ce ya manzo Allah ni ba a garin da mu a unguwar da mu dafi kowa talauci da da ce ka sake ci da iyalan shi yasa da yazo zo garin su ya tare yan garin ya ce na zo daga wanda ya fi kowa iya karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zage ni ba bai kushe ni ba yanzu ma abinci ya bani yace ni dan ma sake ci da gidana da shi shine mai hukunka قال وفي الباب عن ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث أبي هريرة نعم شكرا حديث حسن صحيح والأمر على هذا الحديث عند أهل العلم في من أفطر في رمضان فمتعمدا من جمائه shine aikin malaman hadisi duk wanda da gangan ya karya azuminsa a ramadan ta hanyar jima'i to lalle lalle ne ya azumi wata biyu a jere wa amma man afṭara muta'ammidan amma wanda ya karya azumi da gangan min akli aw shurbin ko ta hanyar ci ko sha ba ta hanyar jima'i ba fa inna ahlal ilmi lalle ma buta ilmi kad ajma'u sun hadu kad ikhtalafu fi zalika kai ce sabani akan hukuncin sa fa qala ba'dhum wasu suka ce alaihi alqada biya yana kansa wal kaffara da me da kafara wa shabbahul akla suka kwatanta ci din wa shurba da sha bil jima'i da jima'i malaman suka ce duk wanda ke da azumi da gangan ya ci ko ya sha da rana babu izini suka ce kafara da yana kansa yadda in ya yi jima'i kafara yana kansa na azumi wata biyu a jere wa qawlu sufyan al-thawri wa ibn mubarak wa ishaq wa qala ba'du wasu wasu kace alaihi alqada wala kafara alaihi zai biya kwaya ɗaya babu kafara li'annahu inna ma zikira an nabi domin abin da aka ambato daga annabi alkafara da fil jima'i ana kafara na wata biyu a jere ne idan mutum ya kusanci iyali ba wani ya ci ko ya sha ba walam tuzkar anhu fil akl wa shurb ba ambato daga annabi cewa in ka ci ka sha da gangan da rana a ramadan kai kafara ba wa qalu ko suka ce la yashbihu al-akl wa shurbu al-jima ci da sha ba za ku taba yin kama da jima'i ba ko qawl shafi'i wa ahmad shi ne magana imamu shafi'i da ahmad amma da mutansa a baya hadisi yace wanda ya karya azumi da ganga a ramadan ta hanyar ci ko sha to ba zai biya masa ba su ya mu dahari wa isama jiya mun karanta hadisin jiya wa qala shafi'i imamu shafi'i yace wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallama da fadin annabi lirrajuli alladhi aftara fa tasaddaqa alaihi mutumin da ya karya azumi sai annabi ya masa sadaka ya ce khuzhum fa adimu ahlaka ka dauka ka ciyar da iyalinka amma fa ba ya karya ta hanyar ci da sha bakar kuma ta hanyar jima'i to kaga kafara yana kansa na azumin wata biyu ko ciyar da miskinai su to kaga ba shi abin da zai ciyar annabi ya dauki buhun dabino ya ba shi ciyar da iyalinsa bala ce ya tamiru yana ɗauka haza wannan ma'aniya yana ɗaukan ma'anoni da yawa ya tamiru yana iya ɗaukan an ta kunar kafaratu alaman kadara alaiha idan mutum yana da azumi ya kusanci iyalinsa da gangan da ce akwai kafara wata biyu azumi wata biyu a jere ana nufin ga wanda yake da ikon yin azumi kada wannan mutum ya nabe ce za ka yi ka yan bai waye ce a'a sai gangaro da shi za ka yi kai yi azumi wata biyu a jere sai ce a'a sai gangaro da shi na uku za ka yi ka ce da miskinai sittin a nan ma da ya ce a ya ce to ka zauna ya samu baba ta wani ya nuna bangarorin kafarorin nan guda uku duka guda uku duka sai in zai iya su sai dai ya sani in bai yi din ba yin wannan kafara shi zai ɗauke maka wannan lokaci rashin yin su kuma ga ya wanzar masa damu a kan shi wa hadha rajulun lam yazdir ala al kafara wannan mutumin yace ba zai iya kafara ba falamma ataahu nabi shay'an wa malaka da annabi ya ba su abu ya mallaka fa qala rajul sai mutum yace ma ahada afqara ilayhi minna ba wanda ya kai mu bukata ya rasulullah an gwam fa qala nabi sai annabi da khuzhu ka doke shi fa ad'inhu ahlaka ka ciyar da shi iyalanka ko kakkashe fanka ma ko kunna tsatsaya kawai ko da shi ko bar shi yanzu da yau nepa ne duke na na nepa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ka ɗauka ka ciyar da iyalanka la'anar kafara ina ma takunu kunu ba fadl an quti don mutum kafara yana samun sa in ya fi ƙarfin abincin cikinsa fankanin duk ku sa su tutu tutu kawai eh, yan su nan ba sai kun mana ba ku bar mana wutan waje din ya fi fresh iskan waje ku buɗe window nan iskan waje ya fi mana eh, ba ku likitoci kun ce iskan waje ya fi fresh ba kenan wannan yana nuna maka ba ka ciyar da abincin kafara sai ka ji ƙarfin abincin gidanka na lokaci waktar shafi imamu shafi ya zaba liman kana ga wanda ya kasance ala mithli hadha al aka misali wannan halin an ya'kulahu yace wa takuna al-kaffaratu alayhi dayna kaffara ta zama mai bashi inji imamu shafi kuce fa mata ma malaka yawman duk lokacin da ya malaka abu yini ba ka fara abin da ake so jama'a nuna mana a wayan nan a wannan ruwayar a wannan ruwayar eh, abin da ake so a nuna mana a wannan ruwayar shine duk lokacin da aka kafara azumi ya kama mutum jama'a to kenan ba a wajibtar masa ɗaukin kafara da bayar ba sai in yana da abin da zai ci don haka ba ma wannan kadai ba mutum baya iya azumi saboda rashin lafiyarsa baya son yunwa kwata-kwata sai ce ko kuma saboda tsufa ka ba abu ne wanda za a dawo baya ana tsammanin sauki ba to ba zai yi azumi ba tun da ba zai iya ba wa alal ladina ku. Jamin karanta ruwaya wa alal ladina ku. PDF ta miskin ana muka cire mace mai shayarwa ko mai juna biyu in ba za ta yi azumi ba ga hukunci da yake to idan ba za ta yi azumi ba saboda misali shekaru to kullum kowane azumi ɗaya sai ka ciya wasu ce mujallabi ɗaya, wasu biyu wasu ce hudu amma magana mafi inganci mutum tsakanin mujallabi biyu akan kowane azumi idan ba shi da karfin abinci a gidansa durban da ya auna mutum na biyu ne sai ya ce da ya amma yana rubuta kafin ya gama rayuwarsa Allah ya hore sai ya me hore da ya ina fata an gane wannan sannan kuma jama'a wani hadisi ya nuna mana girman laifin mutum ya karya almi da ta hanyar ɗauke sha'awa ta hanyar jima'i da ganga azumin da na ramadan sai ka domin ka fara musulunci ba inda musulunci ya zurfafa ya tsananta kafara kamar na wannan bangare. da kafin ko koran tsawa mutum a cikin rukunin kafarar ba aka ce miskinai ma zai ciyar goma ne in azumi kuma uku ne to amma ka duba idan mutum yana da azumin idan mutum ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa ya ya mata zihari azumi wata biyu ne a jere ko ba ka ba haka ne idan mutum ya kisan kai azumi wata biyu ne a jere hakan nan idan ya karya azumi da zantar ta hanyar jima'i kaga an fashi a rukunan kafaran kisa a rukunan kafaran zub da ju saboda haka karya azumi da zankan a watan ramadan babu lalura wannan bala'i ne wannan masifa sai dai a halin bulaguro wannan ce mu tattauna yin azumi a bulaguro da ya rashin yin zaune bi wannan duk jan mu tattauna karatu babun ma ja a fi suwaki da sa'i babin bayani da ya zo game da asuwaki ga mai azumi حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعه عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم نازع النبي ما لا اقصي سو عدد da ba zan iya irgawa ba ya tasawwafu wa huwa sa'im yana aswaki yana da mai kaga wannan yana nuna maka mai azumi zai mai zai aswaki ci itace ya goge hangonarsa. Bala wa filbabi an Aisha, bala Abu Amir bin Rabi'a hadithun Hassan, wal amalu ala hadha inda ahli ilmi, ma futa ilimi suna aiki da haka, la ya rauna min siwaki da sa'imi ba Ba sa ganin laifi don mai azumi ya aswaki. Illa anna ba'adu ahli ilmi, sai dai wasu ma'abuta ilimi kare hussu waka lissa'imi sun karhanta yin aswaki da mai azumi bil'udi da itace wa rudabi rudab ne itace wa hula lahu a akhiran nahar sun karhanta masa yin aswaki a ƙarshen yi. sai dai da safe ko yi da rana amma banda yin aswaki da sannan ko sun ce sai da itace ɗan busasshe banda ɗan ne sai dai wani yara shafi imam shafi bai gani ba bisu waki ba babu laifi don mutu ya aswaki awwalan nahari wala akhirah farkon yini da karshen ta saboda haka magana rajihi safi da yamma mai asu bai azumi zai iya aswaki wa kare amal sa aswan akhiran amma ba a samu nan da ya kan haka sai dai abin da zamu duba a bayanan sanan cewa wasu suna ganin ba za ka yi aswaki da ɗanyen itace ba sai da mai busashe. wannan idan ka koma sahih bukhari imam bukhari ya nuna halaccin yin aswaki da ɗanyen itace da busashe, ya kawo asari daga cikin salaf da ya ce babu laifi mai aswaki aswaki da itace ɗanye wani cikin salaf sai aka ce masa ɗanye kuma ai yana da ɗanɗano. sai ce wal ma'u lahu ta'amun wa kamar kamasmadu ai ƙarshen ɗanyen ruwa ne ai ruwa ne ma ɗanya to kuma ruwa yana da ɗanɗano kuma kana kurkuren a sun ruwa yana da ɗanɗano za a kai bambanci ɗanɗanon ruwan sama da ruwan rijiya akwai bambanci tsakanin ruwan pompo da ruwan rijiya ashe ruwa yana da ɗanɗano ko in ɗanye ne shi din ne ma ɗanye ko kana da azumi in za ka yi azara kana ba bakin ka zuwa sana a haka ba bakin ka ya bushe imam ma zai ce musabi da kana kurkure bakin kana yi kurkure ba ka saboda haka wani shine fatawa raji ko itace mai ɗanɗano darbeje ne menene ne nim ne duk za ka yi aswaki malaman lujina sun ce har za ka yi aswaki da ashnat brush da makilin su za ka yi asuwa ke da su da ji malamar lojin sai dai kar ya haɗe ba mamaki ya goge goge iska da ofke na zuwa makogonarsa to wani iska da ofke ba hanyar abinci yake yana jin hanyar iska ina ba an gane saboda haka don kana da azumi ka ji kamshin turare ko ka ji kamshin su to ai azumin ka zai an gane ku sannan su mai azumi in ka kuma sahih bukhari mai azumi yana iya daga maganin ciwon ido ah, in ka koma cikin sahih bukhari ah, sahabbai suna amfani da sa'ud in suna da azumi sa'ud ne idan mutum yana ciwon kai suna da wani gari na itace a zamanin da sai mutum ya shaƙe shi an ce yadda ake shaƙan ango an gane ku imamu bukhari ya kawo asali da yake nuna don mai azumi ya shaƙi irin wanda maganin ciwon kai ta hanci azumin sa yana na bai kare amma ba wai angura ake nufi ya shaƙa a kasar magani har yanzu wajen masu magunguna wani buwa na sa irin maganin mura da maganin tuwon kai da za ka shafa ki kare da ba ba ya kare to a ka haka eh, malaman lojina suka ce haka bukharu wa bukharu wa idan mutum yana da azumi ana samun irin kamar mutum yana mura hancin yana toshewa yana sa irin wannan abunan da, wasu yana rajiya a hancinsa ko kuma ya sa roda a ranar ake sai na dai iskar zuwa abin da ɗansa wannan ba a kare sannan kuma idan mutum yana da azumi yana iya amfani da maganin asma ne tashi shi ne su kela ko ba gaba ya ta na sai bude baki ya fesa ya fesa domin malaman lutsa sun ce sun tattauna da likitoci likitoci suka ce hanyar da fashi ne ke toshewa shi wani ya ya sa shi ba hanyar tuwo yake bi da hanyar ruwa wai mutum ya ji dishi ko yi ba da mutu ba yana bin hanyar numfashi da haka kana da azumi kana iya sa maganin ciwon ciwon kunne ko da ka ji ajin samu gogoron ka azumin ka bai karye ba wayannan su ne magana mafi ƙarfi kana da azumi ka yi allura in allura ne irin wanda yake zama a madadin abinci to azumi ya karye in allura ne kuma wanda na magani to azumi zai kai saboda haka wayannan su ne kuma mai azumi zai iya wanka Anas san Malik a Sahih Bukhari Imam Bukhari ya kawo azarin sai ce inna li abzana kuntu atakahamu fihi wa ana sa'i yana da abzana wani kwale kwale ne amma dutse ne kafin samun ya rara ciki sai ajiye shi a gefen wani in bayan na ɗan la'asar ya yi bayan la'asar sai zo ya ɗebi ruwa ya cika wani abu na ruwa kamar su wani ko sai shi da kwanta kan a wani har rana ya bada zabe a gane saboda haka mai azumi zai sha banka zai sha AC duk abin sauƙaƙewa babu da shi za ka yi amfani da su. don dama Allah bai shar'anta mana azumin don mu wahala امام البخاري چې باب ما جاء في kuhli للصائم قال لي ده mai azumi حدثنا عبد الاعلى بن واسع الكوفي قال حدثنا الحسن بن عطيه قال حدثنا ابو عاتكه عن انس بن مالك قال جاء رجل الى النبي ولم يتياز وجاء النبي فقال سيدي اشتكت عيني ina ciwon me ido ido na yana ciwo ya rasu afa aktahilu wa ana sa'im shin zai kwalli ina da azumi bala na amsana bai so kwallo ko bala wa fil ana abin rafi bala abu yusa hadithu anas hadithu laysa isnadu bil qawi wa la su an nabi fi hadha al babi shay wa abu atika idha ina hadithu bai amma ko da bai inganta ba kwalli ba kare azumi abu da ke kare azumi al wa shurbu wal jima'i da sha da jima'i sai ka kara na uku na hudu fitan jinin haila ko biyu an gane ko ba mai zai zama mutu ya sa kwalli sai ake ya ci kwalli kaba ya ce ya ci ba abin da qur'ani ya ce wa kullu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad mun sharha na sosai jiya malai ci gaba da cewa waqtalaba ahlul ilm ma futa ilmi sai sabani filkumuli game da kwalli sa'ibi game azumi fakare hagu ba da wasu sun karanta wa wa kawo da sufiyan sufiyan wa ibn al-mubarak wa ahmar wa ishaq wa rakhas ba'd ahli al-ilm wasu ma ta ilimi ko su yi rahusa filkumuli cewa ya halatta a yi kwalli sa'ibi game azu wa wannan kawo shafi shi magana imamu shafi saboda haka magana mafi inganci mai azumi zai kwalli mace mai takama ce ba za ta yi kwalli ko wacce da ta fita babu ma ja a filko bulati lissa'i babu abin da ya zo game da mai azumi ya sun ba kan irin wani yana buƙatar bayani kuma galibi ana aure akan hatsari sai da dam ramadan sai mutum ya aure wai har ana sai da ramadan wai yana so ya yi azumi da iyali sai fa in dab ramadan ne kuma za ka ce a gida za ka riga zuwa za su samu don da yawa ana samun matsala kawai ba za a faɗa ba حدثنا حنا ومتيبة قال حدثنا أبو الأقوى عن زياد بن أبي إلاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة أن النبي كان يقبل في الشهر في شهر الصوم النبي أنا سبات الأذن يا جماعة أنا سبات ما ترسل أو وتر أذن da rana sai annabi ya kis na matarsa amma ba na sha'awa ba kafin galibi na sha'awa ana yin sa ne a laifin ba sai sumbaci goshi ko kuma tuma ko na baka bace ba to ko da shi ya shafi laifin akwai amsa da Aisha ta bayar annabi ya fi kowa mallaka sha'awa sai dai a baya mai maganar kafara jama'a mun ji kafarar namiji idan namiji ya kusanci matarsa da azumi da rana kafara ya kama shi da gangan ba lura to in ita ba ita ma za ta yi kafara na wani ban ko malam ka nabi ya tsaka ba ya tsaka daga ba ma'ana iya tilasta ka ka fara baya kanta sai shi ko yau baya kanta sai yadda yana kansa ko kenan zai ka fara nasa da natan kenan ko aha malafan ka ji abin da yake ciki Idan akwai ka fara kanta ko ba don hadisi na bai yi magana kawai namijin muka yi ta ji ba ka da karin bayani akai to mun a zulajus ba bayani lawan ka zo fili da zara ga ganin a kai me kake ne ita ma koya kanda to ala ibrahim kai me kake aha Eh. na'am shi yanzu ba in azumi ne wata hudu kenan wanda Allah zan da shi ya da tartu ba na iya tilasta ta da zai yi na hansa da nata wata hudu to kai ba zai ka fara do na'am to kana da dan hujja to shi ne ta su Yeah. samu na'am malama da da <laughs> malam ruwan da gaje za ta ga fara da gaje na'am malam to eh Na sun da shi daga ma'amira a maza da zalu da wani muna nan da kun ji dai bayani hadisin bai kira ta ba wasu na ganin kafara shi ɗaya ne tunda ana annabi ya magana maganar sa da matar shi an gane wasu ko suna ganin a'a idan laifi ya faru ga fa'il to labun da ya faru ga makonin biki inda ya kasa tunda yanzu idan mutum ya zina da mace hajjin sa sai a ce zai dauke nata ko in ban saba aure ba za a masa ɗari a mata in sun saba aure duka zuwa a jefe shi a jefe har ma za zamanin annabi wani ya yi zina da wata shi bai saba aure ba hadisi in nafsi asifan ala haza to shi kenan shi da bai saba aure ba sai nabi a masa bulala dari a kowane shi na shekara ita kuwa nabi ce wabdu ya munis ila imra'ati haza فإلي idai tarafat farjuma annabi ya tura kuɗai zuwa ga matar da ta tabbatar aka je shi sannan ko kaga idan mata sun zuwa wannan sai mu kara bincike a kaga dai kamar yana kawo akwai kamshi kamshi ta ita ma fara? sai dai nasu bai ambace ta ba bai yiwa bai ambace ta ba kamar kistar annabi adam da hawa'u da suka ci itace dukkan su biyu suka ci amma la ta kala su biyu suka ci rabbana zalamna anfusana ka dukkan su biyu su suka yi amma da Allah ya zo magana ya cewa fatalaka adam ya rabbi kalima da ta ta fata ba da ta fata ba alaihi Allah ta ya yafe masa wa annabi adam saboda ba za ta tunda bai kira amma wa ita ba ya ce masa har ita ma tana to wani ala ayi hal za mu zo mu sake sa a wani lokaci wannan manzo Allah yana sambata yana da azumin jama'a qala abu isa hadisu aisha hadisu an san wa ikhtalafa ahli ilmi min ashabi nabi wa ghayrihim fil qiblati lis-sa'im malamai sun sabani game da samba ga mai azumi mufti idan mutum yana da azumin sumbaci matarsa yaya azumin ya ba ga da ta cewa shakke yake ba eh ba matsala azumi lafiyan shi lau <laughs> to bakar gargaje bari mu yi gaba ta ilimi sun sabani idan mai azumi ya yi sumba malam mura tana magana ne Ah, da gani نا هي دغه په دې باندې باندې بیا کړې کوم زما نعم بل برخذ بعض اهل الهند وسمع ابو تائل بيصير غوسا فرخص بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصى بعض النبي يصير غوسا في القبلة للشيخ كما رسول الشيخ كيف يجرى إذن wanzan cijo ya sun ba eh, yaushe ake yi su ake shiyo eh, idan dattijo ne ya yi sun yi rahusa ya yi walam yi rahu su da shafi amma ba su yi wa matashi ne ba rahusar yin haka an gane mu. Eh, kamar su shakki yake kagarwa da su ba zai kamar su babana su yi wa kaga shi zai shi an hana shi don shi matashi ne <laughs> malai ci gaba da cewa saboda haka so a wurinsu matashi kada yi amma da tito don matashi sha'awar sa kusa da tito kuma sha'awar sa yana da nisa kun gane ko makafata don suna tsoron Allah ya sulama lahu mu kada azumin sa bai kubuta to jama'a kina har yanzu yana nuna mana sun ba dan kai kai tsaye ba zai kare azumin ba shi matashin a hana shi ba wai yana yi azumin zai kare ba kada ya yi ya yi abin da yake gaba da shi ina ba an gane ka kada ya ce bari ya kare yi bari ya kare yi har ma ya ce ya yi jima'i da mata kawai fitar masa mani a cikin ina ba an gane wannan saboda haka amma don ya yi sun ba haka ko da da niyyar sha'awa amma babu abin da ya fita a jikinsa na karya azumi azumin sa bai karya ba sai da ce ladan sa samu ne na kasu in eh, shi matashi an gane ko to jama'a wani fa ba sai ma matashi ba ko dattijo ne in ya yi sumbar sumbar fa zai ja hankalinsa ya yi jima'i shi ma mai an hana shi mana ci gaba da cewa wal mubasharatu runguma inda wa auran su ashaddu ya fi tsanani yanzu ya kama kan sai rungume su wa gar qala ba'du ahli wasu ma futa ilimi suka ce al eh, Sumba, tun kisul ajra kana rage mai lada wala tubtiru sa'i ba za ta kare mai ba wala tubtiru sa'i ba za eh, ba za ta mai azumi azumin sa ya kare ba wa ra'u suna ganin anna anna lis-sa'imi laka malaka lalle mai azumi in zai iya mallakar kansa ko ba gaba an yi kabila yana iya sumbata wai za lam amur ala nafsi in bai amintu da iya mallakar shawar kansa ba tarakal kubla sai ya bar sumbata li yaslima lahu sama hudan ya kubutar da azumin sa wa huwa qawlu sufyan al-thawri wa shafi to abin da nake so gane idan mai azumi kunta yin abu ya fita jikinsa azumin an gane ko misali ya yi ba sai bawa ne azumin su azumi bayan gida ba in mazu ya ci yau eh? ya kare ba ya eh? bai kare ba bai dalilin shi ma zai ba maka wanka da sassu na ba maka wanka ba babban abu ba ne gaskiya malamai masu bin diddigi da tantancewa suna ganin ba a samu nasi ƙararra ingantacce wanda ya ce mazi yana karya ina fata an gane sai dai wasu ne da suke ganin in gangancinsa ne ya sa mazin ya fita masa to ya karya amma ɗaya zai biya amma har ba a samu nasi lafiya da ya ce mazi yana karya an gane ko to amma mani yana karyawa kenan a kowane irin hali wani irin hali ne mani baya karya barci yana barci sai mafarki sai mani ya fito to amma yanzu misali mutum ya zo yana ta tunanin sha'awa har mani ya fito yana da na to amma ko da mani ya zuba nan ba ta ya kare zai biya ɗaya ba ba zai ka fara ba tun da ta ba ta jima'i ba to ya shi mani ka yana kare azumi babu ma ja a turkublanta da sa'imi wannan mun gama shi ko babu ma ja fi mu basharatar isra'ili rungumar mai azumi mai azumi ya rungumi matarsu حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي ميسر عن عائشه قالت كان سيباشرني وهو صائم ليس النبي انا ركوما كان ده وكان املككم لارضه amma fa sai da shi annabi ya fi ku mallakar sha'awar an gare ku saboda haka idan mutum zai iya mallakar sha'awar ku amma ba zai iya mallaka ba hazari ne ba irbihi ka sha'awa dan kamar da yace ghairi ulil irbati min ar-rijal حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن القمه والاسود عن عائشه قالت كان رسول الله يقبله ويباشر وهو صائم النبي انا صنبا yana runguma yana da azumi wa kana amlakakum li irbi ya fi mallakar sha'awarsa باب ما جاء على صيام لمن لم يعزم من الليل بيان مسكين da باب nuna babu azumi ga wanda bai kulla niyya tun حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن صالح بن عبد الله عن أبيه عن حفصة عن النبي قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له wanda da yi niyyar azumi kafin ketowar alfijir ba ba shi da azumi قال أبو عيسى حديث أفصى حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقروي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح cewa hadisin an rawaito har ya kai ga annabi ya faɗa ba a same sa ba sai a wannan fuskar saboda haka shi wannan hadisin cewa wanda bai kulla ne a kafin ke zuwa da ba an samu yasa kamar ishara da yake nuna nan ta hanyar akwai marfu'i an dauka shi zuwa ga annabi shi marfu'i yana da matsala inganci akwai mauko shi mauko ne ya inganta kenan a ibnu umar ne ya yi wannan magana ba annabi wa qaru ya annabi ibn umar قوله وهو صح ابن عمر ده يبقى في انجنش هكذا وهكذا ايضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا ko an zage da ruwan tuwa hadisin daga imamu zuhuri amma ya tsaya kansa kaga imamu zuhuri tabi'i to ma uzifa lin nabiyil marfu wa ma li sahibin huwa al mawquf wa ma li da ya tsaya kansa ya ce a yayye ya tsaya kan sahabi ya ce shi ne ake ce wala na na'lamu ahadan rafa'u illa yahya ibn ayyuba ba mu taɓa sanin wani ya ɗauka hadisin zuwa ga annabi ya ce annabi ne ya faɗa ba sai dai yahya dan ayyuba wa inna ma ma'ana hadha ma'ana hadisi inda babu ahli ilmi a wajen wasu buta ilimi la siyama babu azumi liman lam yujmi siya qabla dulu'i al-tulu'i في رمضان ramadan ga wanda bai niyyar azumin ba kafin kullowar rana a watan ramadan aw fi ramadan ko biyan bashin ramadan aw fi siyami ko اذا لم ينوي من lam yanwi min al dare cikin niyyar tun cikin dare kafin kito al ba sai azumin ramadan bai karbu ba sai azumi na biyan Bashi ramadan bai karbu ba sai azumi na bakance bai karbu ba in ji wasu malamai wa masu ya mu amma azumin nafila ba mu ba ya halatta lahu gare shi an yarwu ya ba da ma asbaye ni niyyar ba bayan gari ya waye wai in dai azumin nafila ne ko da rana kana iya kullu liyar mutum baka ci abinci ba amma na farilla sai tun cikin dare ko na biyan bashin farilla ko da ba kan ci sai ka yi niyya kafin ka zuwa kan ko qawlu shafi'i wa ahmad wa ishaq a wannan jama'a malamai sun tattauna akan wannan mas'ala yana nuna babu azumi ga wanda bai niyya kafin keto alfijir ba shi in mun ɗauki hadisi a filinsa duk wanda bai kulla niyyar azumi ba kafin keto alfijir ba shi da azumi ko azumin kwarilla ko na don bai bambanta ba sai shi ne maganar abdullahi da umar da jabir ibn zaid da malik al-muzani da dawud su suna ganin da azumin farilla da nafila sai ka yi niyyar su kafin ke tura amma a gari ya waye sai ka da kai tunda ban karya ba bare wani da azumi bare wani da azumi alamin suka ce bai an faɗi da lafiya duk bai ba sai ka yi niyyar kafin ke tura sai na biyu sauran malamai sun tafi cewa in na nafila ne kana iya niyyar da rana amma in azumin farilla to dole ne sai ka kulla masa niyya kafin ke tura sun kafa hujja da hadisin Aisha tace da sautari annabi yana zuwa wurina zai asubahi a masallaci ya tsaya karanta ya amsa fatawan sahabbai sannan kuma masu mafarki mafarki ya fassara musu su yi da kansu in rana ya fito ira gogo mu ta fassara wani lokaci ma inda baki har goma sai annabi ya shigo ya ce akwai abin karyawa ya ce a'a sai ya ce to shi kenan in ne sa'imu na zanta da azumi ina ba ta gane to kaga wannan ya nuna kenan a azumin nafila ya halatta jama'a wannan mas'alar an tattauna da kaga in ba a warware wannan mas'alar wani lokaci mutum yana iya wata ya yi kwana ashirin da tara bai ji labarin ganin wata sai ya kwana washe gari ya fito ba ji an yi ba ma bai ji labari sai da ya fito karfe bakwai takwas sai je an ga wata sai wasu ce wai zai kame ba har yamma ko amma ba da ya wuce zai biya daya to matsalar da aka samu jama'a an bibiye hadisan annabi kan ba samu hadisin kame baki wai a zo a sake biya ina ba ta gane ka kame baki ko ka zo ka sake biya ba a samu to ka kame baki ba mai nufi sai a cewa mutum ko bai karya ba ya kame bakinsa wai kuma zai sake biya gaskiya ba samu hadisi sai shi yasa su dina albani shi yanzu hadisin nan da manzala ce wanda bai kulla niyyar azumi kafin ketowar alfijir ba ba shi da azumi nasu dina albani shi a wurin hadisin bai yi ba bai inganta ba an gane ko shi yasa yake da fahimta ko da bayan gari ya waye ka ji labarin an ga wata duka zarce da azumi ina ba ta an gane a har ma yana cikin wani shi gamsu cewa to menene na bambanta ma'azumin farilla da ka ci azumin nafila ana iya yi ne a azumin farilla kuma ba za a yi duk ka ɗauki azumi azumi ne ba domin abubuwan da suka tattauna akwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba san ashura ya ka ranar ashura ba sai ba su fita da azumi ba don me domin su ranar 29 ba su ga wata kun gane bayani ha sai suka cika watan kwana talatin sai ya zanto a ranar da su suka ɗauka tara gobe da goma kuna jina sai wani ba kauye ya shigo jina. shi ne kenan aka ba shi abu sai ta ai suna ashura yau sai na gace to ai mu ba mu ga wata ashirin da karba suka ce mun mun gani sai annabi ya sa a yi shaida annabi ya ce wanda bai ci abinci ba ya azumci ya ciki kare ci ya kai wannan azumin ashura wanda kuma ya ci falya sun baki ya ta yau ne ya yi azumin sauran yini kuna ji eh, ya yi kira sauran yini ma falya su kame baki bai ce ma kame baki ba ya yi azumin sauran yini kuma annabi ya ce a biya ba ya yi kuma lokacin shi tura shi ne wajib ba shar'an ta ramadan ba wajib ta ramadan don ka ga wajib ta ramadan azumin tura shi ne haka dai shi yazo ga a wajibtar da ramadan azumin ashura shi ne farilla da aka wajibtar da ramadan sai an ce man sha an ya suma hafal ya suma man sha wanda ya so ya azumci a yi wanda ya so ya bari yanzu wajibci ya dawo ramadan kuma ka ga wancan labarin ya zo musu lokacin ba shi wajen da ramadan ba ashura shi ne wajibi suka ɗau niyya da rana hatta wayanda suka karya ba suka ƙara da hannu kuma ba ta su to ana magana wajibci ne to da aka wajen da ramadan sai hukunce hukuncen wajibcin ashura suka tare daga cikin ashura suka zo suka shiga cikin ne ina fata an gane wannan saboda haka hadisin da yake in bai kulla niyya ba kafin ramadan so bai inganta ba Wai na su suka inganta shi kuma mawqufi ne hadisi wani lokaci a ce mawqufi ne wani lokaci a ce mafu'i ne wani lokaci a ce maka mawqufi ne akan ibn umar wani lokaci a ce maka mafu'i ne akan tabi'i muhammad ibn shahab az-zuhri kaga akwai cancan kuce da yawa ka saboda haka idan muka duba hadisi yana da matsala ko practical zamanin annabi abubuwan da ya faruwa ya bambanta ya bambanta da wani ya bambanta da wani tun da gashi nan da rana suka zarce da ashura kuma annabi ya ce ya ina fata an gane saboda haka magana mafi inganci ko da mutum gari ya waye sai ji labari yau ramadan sai wuce da azumin ina fata an gane ya karya sai ya gane yau ramadan sai wuce ba ku samu hadisin da yace sai ya biya ba kuma haka ya faru da sabai ba ce su biya ko ya ce ya faru a nafila to ba ji annabi ya ce jama'a wannan ba a nafila ne na yarda banda faru ina Ba fata an gane imam mai da bismillah Yeah. sai ka ce saturi ya fito ya ji labari yau fara ramadan ne ko bai karya ba shin zai jaɗi maminsa ko dan wakensa ya karya a matsayin sa a kawai azumi zai wuce eh. amma jama'a misali mutu ya wuce da azumi da yunwa azumin nan ya addabe shi wahalar ya wahalar da shi ya wuce kima har ya zara bai taɓa shi ya za a zai iya ajewa sai zai rama ko za a yi mutuwar kasko hmm? eto eh zai iya ajewa in mun ɗauki wancan ruwaya farko musulunci akwai wata tsari idan ka wuni da azumi ka yi buɗe baki da yamma da rana ya faɗi to in kana son ka ci gaba da ci da sha ka zauna idon ka biyu kamar imam nan yana wata zamanin za a wahala don yana barci an gane ko amma da zaran ka yi barci ka farka babu ci babu sha sai gobe gobe za ka wani da haka farkon shar'a ka gane sarkin kiwo yawwa yanzu misali a ramadan ka yi buɗe baki har zuwa yanzu baka yi barci ba to amma yanzu shi kenan muna karatu da zabarce ne kana farkawa to ba za ka ce ba za ka ba a ku ga gobe za ka in kai yarda ma kana barci har rana ya faɗi kana barci sai gabar da kai daga kwana kun gane wannan to sai abu biyu ya faru a dare daya ɗaya wani sahabi ne ya wuni da azumi sai zo gida ya ce wa iyalinsa wacce akwai abin buɗe baki da ta ce ba komai amma bari shiga maƙota. ka ko da ya ɗan kulli ruwa ruwa dai ba wani abinci bane da zai rike shi ta shiga maƙota, ta samu abinci tana zuwa sai ta ga mutumin ka yana gindi ta ce sai sallama sai ta yi da shi an gane ba shi kenan sai ta ce gami ta ce ana ah, yi barci ya ta ce ah, wani barci kai ba kai barci ba ma ya ce wallahi na yi barci haka aji a daren sayid na umar ya ce wa iyalin ta zo yana sha'awar zai ɗauke sha'awar da ita to ita ba ta so amma tana ɗan maɗe-maɗe tana ƙoƙarin wai tana kammala wani aiki da sunan haka can sai genge yanzu. zama ta ce yawwa kai barci kai barci sai da ɗan ya shige ya kama ta kawai da to shi kin aka kwana a wannan daren shi wannan mutumin kun ga ya wuri da azumi bai samu ya ci abinci ba don ya yi barci ya sake kwana yanki ba ta da ya sake fitowa da azumi to shi kenan ana zuwa da mutumin ana zuwa da mutumin wajen annabi da rana sai mutum ya suma ya jinkata ɗiban sa ake yi aka da gasa magashiya aka zo da shi wajen an gane ko ana yi wa annabi bayani sai ga kuma sai na umar ya zo ya ce ya manzo Allah na halaka annabi ya ce me faru yake ta kusanci matata jiya da daddare bayan kuma na yi bacci sai take Allah ya saukar da wata aya a cikin suratul baqara aka fara da nasa yana Umar ko illa ta laylatas ga rafathu ila nisaikum an halatta muku daren Ramadan gaba ɗaya da ku yi barci da ba ku yi barci ba ku kusanci a to wannan libasun lakum wa ta libasun lahum yanzu wanda duk ana yin nan da sha'awa ba an bar mai yunwa da kuma shi aka fara kashi wai ya fi na zafi danja eh? amma kaga sai na umar ya fi sa falala ko ba ba wa inna lakum laylatan siyami rafatu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alima na Allah ya sani annakum kuntum takhtaruna anfusakum kun ci amanar kanku to fata ba alaikum Allah ya yafi kar wani ya sai na umar kaza to ya yafi inda Allah wa banku ya afuwa fal an daga yanzu ba shiru in dare yayi ba yanzu da ranar ba fa eh, in dare yayi ba ruhu wanda ku nemi su wata goma ka taballahu ne ku nemi abin da Allah ya kaddara na yi su shi ke sai aka zo wajen wannan wa kulu Rabu, da ku yi barci da ba ku yi barci ba dare Ramadan ku ci ku sha hatta ya bayyana. lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al min al sai mu eh, wasu malamai suke cewa to mutumin ga zai zuba zai kai wani azumi an sa shi ya ake ya zai biya da ga kaga idan mutum ya azumi ya zarce da yunwa yanzu yana ganin abu uku hudu yana ganin ba wannan ba ya kai ba zai mutu ko ko ya ƙara sa gada asibiti kaga wannan la yukallifu Allahu nafsan eh ajiye ta zai shi yasa aka ce ko da shi mai sana'ar karfi ne ya karbi faskare ko tonar rami shi ne kuma hanyar shi da iyalan ba zai iya yi da azumi ba ya halatta ya ajiye azumi ya yi ya riga irga ire-iren wani azumi ya zai biya su ina fata an gane domin zai rayu don galibi za ka lebura mai irin wannan in bai ma babu ba da zai sa yana buƙatar abin da zai ci ya ciyar da iyalansa ya musu kayan sallah to haka zai zauna ko kuma a ce yana da amfanin gona a daji ko yana buƙatar abinci a gida ba zai iya ɗebowa da yunwa ko ko ba shi da abinci a gida zai saukan mangana daji ya sari itace a kori kura da. ko ba zai iya yi da azumi ba kuma shi ne sana'ar ta hanyar samu da ajiya kana da zanu na'am dan dago zai shiga ka kashe wannan to in ba shi da sana'ar sai dago ko ba ba an kawo musu wani tirela guda su kuma shi fa shine sana'ar ka ko ba ba ya ji yana rike kansa da shi yana rike iyalansa da shi ko ba zai yi da yunwa ba sai a je addinin musulunci yana da sauki mai jama'a to kaga wani a esin sa zai samu kuɗin sa wani kuma sai ya wahala sai ya wahala kaga yana ɗauka buhun masara ya ɗauki kamar buhu hamsin kafin ya ci abincin gidansa ya eh dago ma iri iri ne ai akwai ranakun da kireloli suke zuwa da kaya akwai irin ranar da dago buhu biyar goma ɗaya ɗaya ku ko ba gaba akwai ranar da kuma za a ce yau na musamman ko ba gaba bane jama'a Ba amma mai me suna yi mamaye na bakwa ce sai dai yan da za ku zuba jakin to ga gani kamar lebur wanda wata rana zai haɗu da aiki mai wahala za su za su zuba rawuninta ko ba gaba za su zuba jakin za su yi tono ko za su wani son awai ko shi ne sana'a ko babu hanyar samun wani abinci musulunci a basu damu. su ajiye arziki su yi aiki ina fata an gani sai zo su rama babun ma ja'a fi iftar as-sa'im al-mutatawwi mun ji mai azumi iya karya zai biya na fadilla to bayani da yazo fi iftar as-sa'im al-mutatawwi mai azumin tadawi mai azumin nafila sai karya azumin nafila ya shi zai biya ko ba zai biya ba حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن ابن أم حالي عن أم حالي يعني عن كرقودة عن أم ya karbo daga mahaifiyarsa ummu hali ina jin dan ummu hali na ko sa harun ne eh harun ibn ummi hali wasu wasu ce a a shi jikan ummi hali ne yar ummu hali ta haife shi ummu hali kakarsa ce ta ce kuntu qa'idatan inda nabi sallallahu alaihi wasallam eh, ummu hali ce ina zaune a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya kuma a ranar da aka yi fatu makka annabi ya zo yana zaune ɗin muhani tana gefen dama annabi a zaune fatima yar annabi tana hagun annabi a zaune sai wata baiwa ta zo da wani akushi da ruwa a ciki da annabi ya sha akushin sai ya mika ɗin muhani ita da take dama ranar fatu makka a wata ruwaya umma wahayi ko tana ga annabi ne ba da ruwa ai za ka so ta sha ruwan annabi ko tunda bai albarka da shi ثم ناولت كتن فوجدت shara ana zuwa annabi da ruwan sha in ji umma hanifa sharifa ko sai sha daga ruwa kuma na da sai bi kamun ni umma ne ko ina karba ina da na nafila ba in ji umma hanifa fa sharibtu min kawai sai na sha ba ba mun to ba komai ba fa qultu ya rasul fa qultu sai nace inni aznabtu fastaghfirni sai umma da siddiq sai nace ya manzo Allah yi zunubi ka roki Allah ya je mun fa qala sai annabi ce wa ma za su ki wani zunubi aka kike yi qala sai kuntu sa'ima ina da azumi ya rasulullahi da nafila fa afdal yanzu na karya fa qala sai annabi ce amin qada'in shin biya ne kunti taqdina hu kike biya shin azumin ramadan ne dama ake binki bashi yanzu ke biya qala sai ta la a'a qala ta nabi ta fala ya duru ba zai cuta da ke ba ba sai amma kuka in me shi yana biyan azumin ramadan ne sai karya da kaga ai wannan ya fito ya ji daga ilmi sai ya ji ramadan fata an gane قال babi an abi sa'id wa aisha ابان an samu daga abu sa'id da aisha na abu sa'id bai haƙi ya kawo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Ah, in ji abu sa'id na yi wa annabi abinci da aka ajiye wa annabi abincin sai wani mutum ya ce annabi yana cin sai wani mutum ya ce ni ina da azumi zan samu ci ba ah, abu sai na kudu ya yi abinci sai da ya ce su wani sai annabi ya zo shi da saman suna ci sai wani cikin sahabbai ya ce ni ina da azumi ba zan ci ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da aza ahuka wa takallafa laka dan uwanka ya gayyace ka walima ya kallafa kansa wajen cefane da menene a yi abinci musamman don kai afir fasun makana hudun shita ka aje azumi ka ci abinci ka bi azumi ka biya shi ka yi azumi madadin wannan ka, amma in shita in me in ka so saboda haka mai azumin bila in ya karya kenan in ya so ya biya in ya so me karya biya shine eh, na Abu Sa'id wa Aisha akwai hadisin Aisha na Aisha shine hadisin da jama'a suka rawaito Imam Bukhari da kadai ya rawaito ba Aisha ta ce eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo gida wata rana sai ya ce akwai abin karyawa suka ce a sai annabi ya ce fa inni idan sa'imu tun tunda babu abin karyawa babu abinci to zan wuce da azumi an gane da ya wuce da azumi shi kenan rannan irin haka ya faru da ya zama ba mun karya sai wuce da azumi daga baya ta muka ce ya manzo Allah an kama mana kyautar aiki za mu karanta a gaba wani nau'i ne na waina an kama mana kyautar abu sai na ya ce arini ki nuna min shi in ya haɗu in aji azumi in ya haɗu bai in zarce da azumi da annabi ya ga ya haɗu masa sai annabi ya ce ya haja ka nafila in ka so ka zarce in ka so ka aje sai dai kawai ka aje ka na fara ina fata an gane wannan bana wa hadithu ummu ummi hali fi isnadihi maqal hadithu ummu hali asara da zakai maganganu wala amalu alayhi da ba'd ahli ilmi min ashabi nabi wa ghairi wasu sahaba nabi da wasu suna a fatawarsu annas sa'im al-mutatawwi mai azumin azumin nafila idza afṭara in ya ajiye azumin fala qada alayhi ba zai biya ba illa an yuhibba an yaghdiya sai dai shi ya so ya biya wa qala subhanahu ta'ala wa amma isabu shati jama'a kuma ne magana ba cikin gaji don shi ne magana da jamhur ulama suke kai in ya so ya biya in ya so kare in ya so ya zarce da azumi in ya so ya aji kafin da azumi na bila ga ana kwalara ko ba ko kaga an fita da azumi shi ke ka zo gashi nan kana zaune kawai sai ka ga an zo da karago a matsayin ka na ba kula da ni ka fara hada yawo to ya azumin na kira da sai ka azumin ka ci karago ba ka yi shi ba ما شاء الله ما شاء الله حدثنا محمود بن خيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال كنت أسمع simak ban harbin ya kula ina jin simak dan harbin yana cewa simak dan harbin yana cewa aha ahadu ibn ibnai ummi hani ɗaya daga ƴaƴan ummi hani haddathani falakitu ana afdaluhum wa kana ismuhu jada wa kana ummu hani jaddatu ummu hani kakarsa ce kana ummu hani jaddatu sai jaddata ya zanto khabaru kana فحدثني عن جدتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يا زوج وجه أم حالي فدعا بشراب يكرا حكا أبن شاء فشرب سيشاء ثم ناول أزان بيبيقى أم حالي فقال يا رسول الله سيدتي يا من الله أما إني كنت صائمة أما ني إنا دا أزمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتدوئ ما azumi na taɗawuki na nafila aminu amintaccen kansa ne sarkin kansa ne amma in kana azumin ramadan kai bawa ne na Allah duk da wata ba kai bawa ne dole ne ka kai kawai magoyin ba sai na ramadan amma na na bila Allah ya ba ka ragama in sha asaba in sha asara in so ya azumi in so ya azumi قال شوبة فقلت لو أنت سمعت هذا من أمي حالي قال لا أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أمي حالي ورواه حماد بن سلمة هذا الذي أنت بن حاتم فقال أنا هارون ابن بنت أمي حالي هارون دان ير أمي حالي كان أم حالي عن أمي حالي ورواه شوبة أصلا هكذا حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود فقال أمير المسلمين وحدثنا غيره غير محمود عن أبي داود أمير نفسه أو أمير نفسه ala shak wa haka zaru ya min ghairu wajen an aminu au amiru don su yi ala shak babun siyamu ta ɗauwuɗe bi ghairu tabiri bayan wanda azumin nafila ba tare da ya kwana da niyya ya kwana niyya kafin asibaki حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن طلحه بن يحيى عن عمته عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين قالت عائشه فتشت دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم وترانا فقال سيتي هل عندكم شيء شن اكو wani abu a wurin a wurin ku akwai wani abu ne qalan da ce kullu la sana ce a a qala ta ne ce fa inni sa'im to ne yanzu ina da azumi حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحه بن يحيى عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين اي روى عائشه شيئا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيني aisha ta ce annabi yana zuwa wurina in ji aisha idan annabi ya zo fa ya ƙuri sai ce a inda ke gada akwai abincin rana a wurin ki yana wata rana annabi baya ma karyawa sai abincin rana sai annabi ya shigo da rana irin sha ɗaya sha biyu akwai abincin rana ba ƙuri sai ce la a'a bai ƙuri sai ce in ne sa'in to na zan ce irin wanda na gaya musu da su qalat tajfa atani yawman manzo Allah ya zo wata rana da azumin da na nafila fa qultu ya rasu sai nace ya manzo Allah innahu qad uhdiyat lana hadiya an ba mu wani kyauta na musamman kenan ka san galibi mace ta san irin abin da mijinta ya bi akwai abin da za ya kawo ka san bai damu da shi ba sai ka gaya mishi amma ya kawo abin da sassan yana so ko ba saboda ga in kin san mijinki ba kula da ne an kawo karagwa gidan ki gidan mishi in ba haka ba ya zo idan ka tsara wa yana baki ba ki ku na da bai kwana ki za ki sha sanda. ai da dade ya manzo Allah inna wa kad uhu bi allana hadiya ai mana wata jota na musamman wala do to masha qala sai to ma iya waje kyauta ne qala sai ce kullu sanaja haisu wai na ne ya manzo Allah asalin haisu wasu suka ce abinci ne ana yin sa da cikui da dabino da abinan wasu kuma suka ce nau'i dai na abinci waina qala sani bai ta amma inni kad asbatu sa'iman da na waye gari na da azumi amma wannan na ya hadu ta yi sun ma kala sai annabi ya ce kala abu sa'a za da su hasan ba ma babun ma ja fi ijabil qada'i alai babin bayanin da ya zo cikin wajibcin biya a kan shi eh. shin wajibi ne wanda ya aji azumin nafila ya biya حدثنا عمر بن مني قال حدثنا كثير ابن هشام قال حدثنا جعفر ابن بركان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت عائشة كنت أنا وحفصة صائمتين عائشة ni da hafsa muna azumi mata annabi ne duka aisha ta ce ni da hafsa muna da azumin nafila fa urida lana ta'am aka bijiro mana da abinci ista haina mu yi kwadayin safa a akalla minu sai muka ci daga abincin ne da hafsa muka karya azumin fa ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aisha ta ce sai annabi ya zo fa badarat ni ilayya hafsa sai hafsa ta riga ni fara aisha ta ce ina so in yi wa nan bayani ya rasu muna da azumin nafila sai muka samu abinci muka ga muna kwaɗayen su muka aji sai hafsa ta riga ne sai aisha ta faɗi wani magana wa ibna ta abiha kun sa hafsa ai yar babanta ne to me take nabi da yar babanta me take nabi da yar babanta yabo ne na ta me ya shi da zan zai yar babansa sun haɗu da wani a kakanin Tora irin. Masha Allah. Shai Na annabi yana ne? Kuna nisa da amana ya kuma bai yana kusa da shi kai ba. to baban da sai Umar yana da kazar kazar in zai abu ya ɓata lokaci eh wa kana din ta gaji kazar kazar din baban da eh, wannan kenan faƙali sai ta ce ya rasulallah ya manzo Allah inna kunna su a'i mataini haka ta ce ni da aisha muna da azumi ba wuri zala na ta amon yi ta aka zo wani da abinci da muka yi sha'awa ba a kalla min muka ci ƙali sai na bice aftu ya yau mai akhara mata ku biya wani yini daban madadin ku biya to amma hadisi nan da yi fi to ya inganta sai mu ɗauki in shi itu musa ku biya ɗin sa ku balle ma hadisi da yi fi قال أبو عيسى وروى صالح ابن أبي الأخضر ومحمد ابن أبي حفص هذا الحديث عن الزوري عن عروة عن عائشة مثل هذا ورواه مالك ابن عرس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزوري عن عائشة مرسلة ولم يذكر فيه عروة وهذا الصح لأنه روي عن ابن جريج قال سألت زوري قلت أحدثك عن عروة عن عائشة قال لم أسمع من عروة في هذا شيئا ولكن سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك بن الناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث حدثنا بذلك علي بن عيسى في البغدادي قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج فذكر الحديث وقد ذهب قوم من أهل العلم wasu mutane daga mabuta ilimi sun tafi min asabi nabi cikin zaba annabi wa ghairi ila hadal hadis zuwa ga wani hadisin fara'au suna ganin alayhi qada zai biya idan afdal ya karya azumin na nafila wa qawlu malik wannan shine maganar imam malik to a idan muka dubi wayannan bayanan kamar mazhabin abu hanifa malik yana ganin idan mutum ya ajiye azumi zai biya na nafila ko shine maganar magana abu hanifa hujjarsu su shine wannan hadisin hadisin aisha ko ba haka ba da hafsa da kuma hadisin abu sa'id to na abu sa'id annabi ce ko ka biya in ka so kan kira har zo akwai biya ma ba dole na aisha da hausa kuma hadisi bai inganta ba in ya inganta ko za a da masa in kin so in kun so sai aka ba su amsa hadisi ummu hani ta yi azumin nafila amma duk da haka da ta sha ruwa manzo da ce in kin so ki biya in kin so kada ki biya da ka magana mafi inganci shine mazhabin jamhur ulama ba wajibi ba ne a biya azumi na fila ga wanda ya karya sai dai musabi ne yin so ya biya an gane ko duk da jama'a wasu malamai suna cewa wai idan mutum yana da azumin fila sai a ce ya karya yana da zunubi hujjar su shi na Allah ta wala tubdilu a amalin kada ku bata mai aikin ku a suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ku bata aiki wanda ya ishara zuwa ga wannan shine ibn al-munir amma ibn abdul bar ya ce mani tajja fi hadha bi qawli ta'ala wala tubdilu a'malakum fa huwa jahilun bi aqwali ahli al-ilm duk wanda ya kafa hujja da cewa wanda ya ajiye azumin nafila yana da zunubi ya gama hujja da cewa wai wala a malam Allah ta kada ku bata aikin ku to ai ya bata azumin sa ce wani alama ne mai shi jahili ne akan maganganu ma abuta ilimi yi. yawanci ma ku ga ilimi suka ce abu da gani wala a a'malakum ya wala a a'malakum ya ne bin ya kar ku bata aikin ku da me da riya babu ma ja fi wusali sha'ban da ramadan babin bayan da ya zo mutum ya zarce ya hada sha'ban da ramadan ya azumci sha'ban gaba daya da sunatun nafila kuma ya sake azumta ramadan حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن صالح بن ابي الجعد عن ابي سلمه عن ام سلمه قالت ام سلمه تجي ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين ban taba ganin annabi yana azumi wata biyu a jere ba illa sha'aban wa ramadan sai dai annabi yana azumtar watar sha'aban kuma ya azumci ramadan an gane ko wa fil babi ana aisha to kun ga wannan hadisi kamar ya nuna annabi yana azumtar ne yana azumtar ma ramadan din gaba daya eh, sha'aban ba gaba daya amma malamai suka ce abinda ummu salama take nufi anan yana azumtar yawancin kwanakin sha'aban ne ba wai ana nufin yana azumtar sha'aban gaba ɗaya ba don akwai ruwayar aisha a sahihu muslim kana ya sumu sha'aban illa kalila annabi yana azumtar watan sha'aban kwanaki kaɗan ne a watan sha'aban baya azumtar su Kuma fanka ma za ku yi ku rage su muna da iska sosai ونبي نعم وفي الباب عن عائشة الباب آه، عن سمو حديثي عائشة قال أبو يسا حديث أم السلام حديث عن سلمة وقروا هذا الحديث أيضا عن أبي سلم عن عائشة أنها قالت عائشة تشهد ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ban taba ganin في شهر أو shaharin أكثر wani منه watan da annabi ya fi yawan azumi fi sha'ban babu kamar watan sha'ban kana ko illa qalilan annabi yana azumtar sha'ban kusan gaba daya sai da wasu kwanaki kaɗan ne a watan sha'ban annabi baya azumtar su an gane ko ma'ana yawancin kwanakin sha'ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana azumtar su balkana ya somu hukunan bari ma yana azumtar shi a ban gaba da tsala hadasa na amza bin amri tsala hadasa na abu salama na aisha ni na bisu wannan na kwasa warwi a nufin ana wukar biyu hazan hadis ya fada ciki wani hadis wa ja'izun ya halatta fi kalamin arab a maganganu larabawa idan sama aksara shahr aksara shahr idan mutum ya azumci yawancin kwanakin wata ayi kada sai a ce samun shahru ya azumci wata wata ko wata da ka azumci kwanakin sha shida sha bakwai ashirin za ta wani ya azumce su ana nufin da ya kusan duka ko ba su yau wa yuqalu ana iya cewa qama fulanu laylahu ajma' wani ya yi kiyamun laili a dare gaba daya wala Allah wuta shi ai la Allah ya ci abinci wani da kalan ba za ya yi wasu al'amuransa ko da kana jin salon an ce wani baya barci cikin dare zai rika nafila a ana da zai ci abinci zai dan wasu abubuwan bukatun zai zai amma time da ya yi nafila su da yawancin dare shi yasa ake jingina masa mai da gaba daya an gane ku sauran fanka na ma duk ku kashe su kawai tunda akwai wadataccen iska kun ga shi da kenan abin da ake bayarwa yanzu ko da misali an samu su yan fashi su ɗari ta kashe saba'in ai dukkan su mun kashe su don an kashe ne majorasi ana nufi an kashe mafi yawa saboda ko da ka ji an ci annabi ya azurci shi a ban gaba daya ɗaukawa fahimci wannan language nan ana nufin ya azurci yawancin kwanakin ba wai duka wata ina fata an gane sai mala ya ce ka anna ibn al-mubarak karra akil al-hadisai ne mutafikai ne kamar ibn al-mubarak yana ganin duk hadisan na sun haɗu babu na yarwa da wanda ya ce yana azunta yawancin shaban da wanda ya ce yana azunta duka duk babu cin karo sai ya su haka ya da jama'a na hadal hadis ana kana yasma su ash-sham قال أبو يوسف sauran rawa سالم abu nadr wa ghayr wahid ana abi salama da aisha nahwa riwayati muhammad bin amr shi yasa a nan jama'a akwai wasu maganganu malamai banda wanda muka kawo a baya wasu na cewa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba azumtar shaban din gaba ɗaya kuna ji wani lokaci kuma da yazo sai bai azumta gaba ɗaya ba don ya nuna cewa ya halatta a azumce su gaba ɗaya amma fa ba wajibi ba ne azumtar su gaba ɗaya lokacin da ya gaba ɗaya don ya nuna ya halatta ya gaba ɗaya lokacin da kuwa ya azumci shaban a wata shekara ba gaba ɗaya ba don ya nuna yin azumin ba fa gaba ɗaya ba wajibi ba amma magana rajiki jama'a mu koma zuwa ga maganar farko cewa asali da hadisin da ya ce mafi yawa da wanda ya ce gaba ɗaya duka suna nufin mafi yawa ranakun sha'ban yake azumi sai dai malamai sun yi sabani mecece hikimar da ya sa annabi ya fi yawan azumin nafila a Za ku yi hadisin da aisha take cewa ma ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakmala ban taba ganin annabi ya kammala azumin shahar wata guda yana azumi ba illa ramadan sai dai wata mai ramadan ce wa ma shaharan a ashadda minhu siyaman ban taba ganin annabi ga watan da ya fi yawaita azumin nafila ba kamar wata sha'aba. sai ta ce yana azuntar yawancin sha'aban. wani ruwaya ta ce yana azuntar sha'aban gaba ɗayansa sai dai kaɗan ne cikin kwanakin sha'aban da baya azumi to me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama azumin sa na nafila ya fi yawa a watan sha'aban? malamai sai maganganu da yawa amma kaɗan daga maganganun da suka faɗa a kai suka ce mafi ingancin magana cikin na maganganu shine wanda eh, imamu nasai ya kada abu dauda ibn huzaima ya inganta hadisin usama dan zai yace nace ya manzo Allah ban ga wani wata da kafi yawan azumin nafila ba kamar watan sha'ban sai annabi ce eh zalika shaharun yaghfilu an-nas anhu wannan wata ne mutane suna gafara da gare shi bayyana rajab wa ramadan yana tsakanin rajab da ramadan mutane sai su gafara kowa kawai sai dai ya zauna yana shirye-shiryen kimba kansa don da bai ɗaya ramadan shi na nake azumtar shi mutane suna gafala da gare shi an gane ko wa sharun wata ne turfau fihi al'amal ila rabbil alamin ana ɗauka aikin mutane a wa Allah don haka ina so a ɗauka ka aiki na wa Allah ina da azumi babu ma ja fi karayati sun fi nisfi tsani min Sha'aban. babin hadisan da suke nuna in an shiga rabi na biyu na watan Sha'aban ba azumi nafila li hali ramadan don halin ramadan me ake nufi a kowane wata ayi ana raba shi rabi ɗaya zuwa sha biyar rabin farko sha shida zuwa ƙarshe rabi na biyu kenan babin yana nuna ɗaya zuwa sha biyar na watan Sha'aban ana so mu ya azumi nafila daga sha shi na zuwa sama kuma kada ya ajiye lafiya ina fata an gane haddasa nan kutai bakala haddasa nan abdul aziz bin muhammad anil ala bin abdurrahman ana bi ana bi wurai na kala kala sa idan bake ne su min sha'aban falata su idan rabi ya rage a watan sha'aban kada ku yi azumi amma hadisin da ifi in rabi ya rage kada ku yi azumi قال أبو يسوع حديث أبي هريرة حديث عن صلى الله عليه وسلم لا نعرف إلا من هذا الوجه على هذا الوجه ومعنى هذا الحديث inda ba da ahli ilimi an yi ma'anar wani hadisi a wajen wasu mabuta ilimi an yi kuna rajulun muftiran mutum misali ya zauna shi a rayuwarsa kullum cin abinci yake baya azumi za ba baqiya min Sha'aban shay'un idan a watan Sha'aban saura ya rage an gama yawancin ranakun saura saura kada fi sumi da hali sha ramadan sai fara azumi a jejjere don halin ramadan to shi ne hadisi yake ishara bai dace ba amma shi manzo Allah mun jana azumtar shi ban yawancin sa wa qaru ya ana bi hurayra aroto daga abu hurayra annabi nabi sallallahu alaihi wasallam ya shi kaula abin da ya kama da magana su haitu qala nabi inda annabi ya ce la taqaddamu sha ramadana kada ku gabaci wata ramadan bi siyam da azumi illa an yuwafiqa zalika sawman kana yasuma dukum sai ya dace da azumi da ɗayan ku yana yi wa gaddalla fi hadha alhadith annama alkaraha ala man yata'ammadu siyam li hali ramadan jama'a da farko wadan hadisin bai inganta ba wanda ya ce idan sha'aban ya yi rabi kada a yi azumi an gane ko a sannan kuwa na biyu ga wayanda suke gani ya inganta suna ganin an faɗi haka ne domin mutum ya zanto ya ɗan zauna da shiri ya tattara kuzarinsa zai ya samu ya azumin ramadan ba tare da kosawa ba da kuma ibada a ciki an gane ko amma hadisin bai inganta ba ga wani hadisi ayi annabi ce la taqaddamu ramadan bi sawmi yawmin wala yawmayn da ana saura kwana ɗaya ko kwana biyar shiga ramadan kada ku yi azumi na fi ka kira yana nuna kira amma ana yi in sun ramadan sauran kwana uku ka kira ramadan sauran kwana uku shaban yana da kwana ishirin da shida ka kira ana iya azumi ko da rabin shaban da ya wuce Shi ne kenan imamu turmuzi ya ce babu ma za a fi lailatul nisfi min shaban ko ba bayanin da ya zo game da falalar wai akwai wani dare rabin sha'aban rabin watan sha'aban kuna ji daren rabin watan sha'aban akwai wata falala bari mu ji su akai حدثنا احمد بن مالك قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا الحجاج ابن ارطاد عن يحيى بن ابي كثير عن عروه عن عائشه قالت عائشه تشي فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله na rasa annabi a wata dare فخرجت kharajtu na fita بالبكي idza سامي bil baqi'i sai na same shi a ina a baqi'u makabartar baqi'u fa qala sai annabi yace a kunti takhafina an yahifa Allahu wa rasuluhu shin kina tsoron kada Allah da manzonsa su kina kina ganin Allah da manzo za su yaudare ki annabi ya mata wannan tambayar qultu ya rasulullah sai tace sai nace ya manzon Allah inni zanantu ni na fita na yi zaton annaka ataita ba'd nisa'aka ka zo wajen wata ne cikin matanka dan wani muhimmin abinka kaga dama mata suna da kishi kaga wani abu na kishi mata sai kai hakuri ka kawo da kai dan uwa amma in kace kaza wur wur wur zaka afana to zaka wahalar da kanka a dole sai kun hada kanku ka kama ka hada da igiyan goro ka daure ba zai haɗu ka kaga wani sai zai ta zuba yayi yi su hada kai ba ba sai kyale su ba in suna musu ba sai ka yi gaba gaban su in sun ga an daina raba su ba za su bari ba wannan ta ɗauka za ta yi ne don ka saki wannan wannan kuwa za ta saka ce to ni ba sai ku yi ta yi eh to amma in ka da kai a dandar ka sai sun hada kansu to ba kana da aiki ba kai ta addu'a da Allah ya hada kansu sai kun ci abinci a kwano ɗaya kaza kaza ba suka wani da kanka ba su ji tsoron Allah su gyara kansu to kaga ana Aisha ma gidan Annabi Annabi ya fita ta bi bayan shi ta bi bayan shi to kaga akwai irin kishin da musulunci yana sawa a ɗauke ido wa mata kaga wani kishin har yana yana wuce hankali shi yasa ko a karatun abin in ba ku manta ba hazal habib ba yawa mun ce akwai irin kishin da idan mata suka yi wani jagulgulen Allah ma yana yafe musu don kaga kai yanzu ai maka kishi ne ta <laughs> ya maka ai ba kyau sai ta ma wani lokaci shi kenan in an dan yi abun ba shine an dan rage radadin abu kai dai kawai ka zanto mai kau da kai an gane ko kuma ka nuna kana tare da ita don Allah ya hana ka bar matarka mu'allaka sai ma su hudu ne a in su uku ne in su biyu ne ita ɗaya ce don kasan wani sai ɗauka tun da Allah ce in khiftum ala ta'dilu fawahida sai mutum ya zauna da mace ɗaya ba ruwan shi da ita ba shi da lokacin ta wacin da ita ɗaya ne wala zalunta sai yake zai sake fuska da ita zai hira da ita zai matso da ita da ƴaƴanta duka jikinsa don eh, Allah ce wa ashiru hunna bil ma'ruf ai wannan lamirin maza ne ku yi zamantakewa da su da kyautatawa kar ka ce ta yi kwande ba za ta gyaru ba dan manzo Allah ya ce duk wanda ya ce mutane sun lalace to shi ya fi su lalacewa saboda haka ana so mutum ya zanto mai sakin jiki da iyalansa ya yi hira da su ya jawo 'ya'yansa jikinsa wani abu ne daidai ba wai ya zama dodo dodo horo horo ba wannan ke Aisha ta ce na ɗauka ka zo wajen wata ne cikin matanka don na san ƙa'ida kakan yi na firfido a ɗaki sai na ga ka fita sai manzon Allah ya ce da ita inna Allah azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min sha'ban daren rabin watan sha'ban Allah yana saukowa sama ta daya ila sama'i duniya zuwa sama ta daya fa yafiru li aktsara min adadi sha'ri ghanami kalbin sai gafarta wa mutanen da adadinsu ya fi adadin ghanami kalbin akwai ne aha mana ya kuma kake mu jira ka ne to muna jiran ka wa fil babi ana bi bakar bin siddiq wato abinda da farko jama'a wannan hadisin da ifi e ne bai inganta ba don wasu zaka suna raye wannan dare na nisfu sha'aban eh, suna raye dare na nisfu sha'aban suna ba ta matsayi irin matsayin lailatul qadr an gane ko wato manzo Allah sallallahu wai wa hadisi manzo Allah ce, duk wanda ya raye wannan dare Allah zai gafarta masa yana gafarta adadin mutane ghanami kalbin me ghanami kalbin ghanam shine awaki da tumaki kuna ji kalbin din ba na kare ba akwai wata kabila da ake kira su kabilar kalb to sun fi kowa awaki da tumaki a jaziratul arab kenan Allah zai gafarta wa adadin mutane wanda adadin su ya adadin awaki da tumakan kabilar kalb an gane ko bani kalb don a cikin laraba sun fi su yawan dabbobi wai fa ba wai adadin dabbobi ba ai dabbobi ba su da yawa adadin gashin dabbobin nasu amma in ba ka yan adadin dabbobin ai babu yawa قال isa عيسى aisha عائشة لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث Samitu, وسمعت محمد Afu. يضعف هذا الحديث وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من أروى ولا حجاب بن عقال لم يسمع من يحيى بن أبي كثير جماعة في حديثي دي واسدسكنون فللا دارين ربن شعبان har ma har ma wasu suna ɗiba falalan ramadan falalan lailatul qadr gaba gaba suna kamin a ciki akwai wannan cewa Allah yana gafarta adadin mutane na wanda adadinsu su ya kai adadin gashin awaki da tumakin kabilar banokal. kal wannan hadisin kaga bai inganta ba akwai ire-iren su da yawa ire-iren wani na hadisai akan falalar wannan dare na daga ciki akwai hadisin Aisha ta ce manzo Allah ya tashi cikin dare ya sallah ya tsawaita sujada har na doka ya mutu don bai dago ba lokacin da na ga sai na tashi na dan motsa shi dan motsa babbar yatsarsa sai na ga ya motsa ya sake komawa da ya dago kansa daga sujada ya Idan da sallah sai ce min ya humaira a zananti annan nabi ya ke humaira kina ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zolayar ki ne sai ta ce a Allah da manzo suka fi sani ni na doka ka Allah ya kabi ranka ne a sujada sai annabi ce kin san wani dare ne wannan ta ce Allah wa rasulullahi sai ce yau shine rabin watan sha'ban lalle Allah manzo yana lekowa ga bayinsa sama ta daya a rabin daren sha'aban sai gafata masu neman gafara ya yi rahama wa masu neman rahama amma masu gaba da mugun nufi a zuciyarsu Allah baya fi musu wannan ruwayar na imamul bai haƙi ne to shi ma da ifi ne bai inganta ba akwai hadisan da har suke nuna daren ana so a yi masa nafila a raka ɗari ko a raka ɗari ko raka karanta fatiha da kulhuwa kafa goma goma wasu ma su ce dubu an gane ko to wayannan duka wahalarwa ne amilatun nasiba har wasu suna hada fadin Allah inna azna fi lailatin mubaraka inna kuna muzrin fi ayyukra kullu amrin hakim wajen sai ce rabin daren eh, sha'ban wannan duk ƙarya ne na ayoyi ne akan falalan lailatul qadr an gane ko don akwai kamar eh, abin da kamar yadda mazkur ya ka a cikin allali allali yake cewa um, yake ya ka a cikin al'ali lalle raka ɗari a rabin watan shaban kowane raka karanta uh, uh, suratul ikhlas kafa goma wai akwai falala wani hadisi ne maudu'i kirkirarre ali ibn ibrahim ya ce cikin hadisan da aka kirkira akan haka shi ne Eh, hadisin da yake cewa duk wanda ya yi raka'a ɗari an gane ko wata ruwaya dubu kowane raka'a karanta eh, kulhuwa kafa goma zai samu kaza kaza duk wayan ba su inganta ba saboda haka eh, duk wasu hadisai da suke alaƙa da falalan abinan duk da su inganta ba na rabin watan sha'ban dare mai falala ne ka tafi daren lailatul babu ma ja'a fi somin muharram azumin watan muharram hadisin farko hadisin abu huraira man zalata afdalus siyam da shahr ramadan shahrul lahi muharram ko bayan watan ramadan watan da ya fi falala mutum ya azumi shi da watan muharram to muharram kaga in ka so har goma farko na duka azumce su na a ruwayar gaba da zan ali bin hujr qala akhbarana ali bin muslim an abdurrahman bin ishaq an nu'man bin sa'd an ali qala sa'alahu rajulun wani mutum ya tambaye ta fa qala ayu sharin ta'muru ni ana asuma ba da shar ramadan wani wata ne kake umurta na yawaita azumin kira ciki bayan ramadan qala sai ya ce ah, ma ya adam su'alu an hada ban taba jin wani yayi tambaya kan wannan ba illa rajulan samituhu yas'alu rasulullah sai dai wani mutum da ja tambaya annabi ana qa'idin fito ina zaune a wurin sa fa qala ya rasulullah ayu sharin ta'muru ni ana asuma ba da shar ramadan ta'ala ta rabe ce in kunta sa'iman ba da sha ramadan fa muharram ka azunci wata muharram fa ina sharun la wata Allah ne fihi yawmun taba fihi ala qawm a cikin sa akwai ranar da Allah ya yafe wasu mutane wa a fihi kuma zai wasu wannan shi da muka farko kama farkon babin afdal siya ba da shahar ramadan shahar la muharram shi ya inganta ya zo a ku muslim babu ma ja fi sawm yawon al azumi ranar juma'a إمام الترمذي حدثنا القاسم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن ذري عن عبد الله قال كان رسول الله يصوم من غرة كل شهر annabi azumi lokacin da wata take haske irin da na sha sha amma na kowane azumi na kullum sha na kowane azumi salasata ya na kwana uku ma kana juma'a da wuya ka ga annabi ya ajiye azumi ranar juma'a kuma yana azumi yake na ranar juma'a qala wa fil babi an ibn umar wa abi huraira qala abu isa hadith abdullah hadith hasan gharib wa qad istahaba sun ce mustahabbi ne sun so aw min ahli ilmi wasu cikin mabuta ilimi su yama yawmul juma'a azumta ranar juma'a wa ma yukrahu an yasuma yawmul juma'ati la yasumu qabla wala ba'da an hana mutai azumi ranar juma'a shine wanda zai azumin juma'a kadai ba zai yi kafin juma'a ko bayan ta ba amma in zai hada Juma'a da alhamis kafin sa ko juma'a da asabar bayan sa to wannan ya halatta qala wa rawa shuba an asu hadal hadis wa lam yarfa'u babu ma za fi karahiyati sawm yawm juma'ati bayanan da suka zo ko suna nuna karhancin azumi ranar juma'a حدثنا هنر قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله لا يصوم احدكم يوم الجمعه النبي تكلم في ازمران الجمعه illa an yasuma qablahu aw yasuma ba'da sai ne azumi kafin ranar juma'a ko bayan sa kafin juma'a shine alhamis bayan juma'a shine asabar saboda haka kaga kenan kawai magana rajihi daya an hana azumi ranar juma'a ga wanda ya keɓance juma'a ne kawai da azumi amma in akwai dalili eh, za ka azumi ashura ne a tasuwa ne za ka azumi ranar arafa da ya dace da ranar juma'a duk za ka iya kana iya kuma in single ne kana yin biyan bashi azumi ma ranar juma'a azumi na fila kawai in kaso kana iya yin juma'a amma karka yi sa shi ɗaya ka hada shi da asabar ko ka hada shi da alhamis قال وفي الباب عن علي وجابر وجناد الأزدي وجويرية وأنس وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للرجل ما بتا علم يسن إلا متم أن يختص يوم الجمعة يكيب أن جران الجمعة بصيام دا أزمي laye su mu kabla wala ba da hu ya ce ba zai azumi kafin rana ba ko bayan sa wa bihi yaqulu ahmad shi ne maganar ahmad da imamu isa babun ma ja fi yawmi sabti azumi rana asaba hadathana humayd ibn mas'ada ana hadathana sufyan bin habib an tawri bin yazid ana khalid bin ma'dan ana abdullah bin busr ana ukhti ana rasulullahi ta'ala annabi ya ce la tasumu kada ku yi azumi yawm as-sabt a ranar asabar illa fi mafturid illa fi maftarad Allah alaikum sai dai cikin abin da Allah ya farlanta kan Ba illa mai ji dadu ku idan ɗayan ku bai samu ba illa liha ina ba sai dai bawon inabi liha ina da bawon inabi au da shajara ko itacen bishiya fal yamdahu ya tsotsa Mana tsabaji yadda aka hana azumi ranar asabar to ko da babu abinci na gida ka samu bawon inabi ko itace ka cicci ka haɗe ruwan Yawa, za a hana azumi rana قال أبو يوسف هذا حديث حسن ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بالصيام وأبو لسا كرهنتا أنا نبي متي كيف من الصبر كذي دون عزم الإنسان لأن اليهود تعظم تعظم يوم السبت دوم يهودا سنة جرم مرانا من الصبر to jama'a game da azumi rana asabar malamai sun tattauna abu biyu ne wa wasu malamai suna ganin wannan hadisin ya inganta na wanda ya hana azumi ranar asabar wasu ke ganin kuma bai inganta ba an gane ko ah, kamar abu dawud a cikin sunan nasa ya ce eh, hadal hadis mansukh wani hadisi an shafe shi abu dawud a sunan abu dawud ya ka hadisin ya yarda ya inganta amma ya ce an shafe shi an gane ko imam malik kuma shi bai ma kai hadisin a shafewa ba ya ce haza kazibun wani hadisin ƙarya aka yi a kan annabi bai inganta ba ina mata an gane kenan kaga kenan wani hadisin ba batun aikinsa wato wayanda suka inganta sun ce ne an shafe shi baya aiki wayanda kuma suka ce kuma ba ma shafe shi suka ce kwata-kwata ma bai inganta ba akwai hadisai ingantattu madadinsa an gane ko hadisai ingantattu madadinsa shine hadisi da alhakin ya kawo eh, daga kuraif wasu mutane cikin safa annabi sun tura kuraif zuwa ga matar annabi Ummu Salama ya tambaye ta ranakun da annabi ya fi yawan azumi sai Ummu Salama ta ce annabi ya fi yawan azumi ranar Asabar da ranar Lahadi sai dawo wajensu ya gaya musu gashi suka zo suka zagi tambayar da suka ce gaskiya ne annabi yana azumi ranar Asabar da Lahadi yana cewa innahuma yawma idil mushriki bana idi ne biki ne na maguzawa dan zaga asabar lahadi zaga kiristoci da yahuda suke bukukkuwan su a shakunan zaki a yi kaza sai annabi ya fa ana uridu an ukhalifa to ni ina son in saba musu su rana suna gwangwajewa ni ko a ranar ina da azu wannan hadisi ya inganta ko da ibnu hajar abulugul maram da ya kawo hadisin da ya hana azumi rana asabar sai shi ma yi magana biyu a hashiya wasu sun ce bai inganta ba kamar su imam malik suka ce hadisi ne na karya wanda suka ce ya inganta wasu suka ce an soke shi ya daina aiki da hadisi ummu salama annabi ma ya fi azumi rana asabar ba ma ja fi somi yawmil ithnain wal khamis bayanin da yazo game da azumi ranar litinin da ranar alhamis imam mutum zai ta haddathana abu haus amr bin ali al قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيع الجرشي عن عائشة قالت عائشة كان النبي يتحرى النبي ينا زابه ينا نفاته ينا فيفيتا صوم الاثنين والخميس أزم الاثنين دا الخميس لما الحديث نقبن بنشي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة an aisha qalat kana so ya sumu min ash-shahri annabi yana azumi a wata asabt rana asabar wal ahad kaga asabar da lahadi da litinin wa min ash-shahr akun wata kuma al a wata a wata kuma in wata watan ta zagayo sai azumci as-sulasa wal arbi'a khamis watan farko ya asabar litinin watan gaba sai laraba alhamis amma nan ne lambar hadisi na gaba tumus ya ce haddathana muhammad bin yahya qala haddathana abu asim an muhammad bin rifa'a an su'al bin abi salih an abihi an abi huraira an rasulullah qala manzo Allah ce turadul a'mal ana kai ana bijirowa da ayyuka yawmal isra'il wal ranar litinin da alhamis wa uhibbu an yu'rada amali wa ana sa'im ina so kai aiki na sama ina da azumi qala abu eh, isa fi hadal ba hadisu asan gharib jama'a kuma abun rikitarwa game da wannan hadisu a bayan mun ce annabi ya ce yana son azumi yawaita azumi a watar eh, sha'ban don ana kai ayyukan bayi ko sama a wannan watar sha'ban ko ga wani hadisi ko yace ana kai aikin bayi sama a ranar litinin da me da alamis ba mamaki irin wannan ya rikitar da mutum ibn malik ya ce wannan baya su a kore juna Eh, kuma baya korewa ce ana kai wa Allah aikin dare kafin na rana na rana kafin na dare iri iri ne aikin da ake kaiwa an gane akwai aikin da irin na daily ne na kullum akwai aiki irin na mako ko ba ba akwai aiki irin na shekara wasu ba suka ce um, kamar hadisi ya zo a cikin sahih muslim to rabu amal nas fi kulli juma'atin annabi ce ana kai aikin mutane a kowane sati juma'a nan sati maratayn so biyu yawmul isnain wal khamis ranar litinin da alhamis Allah yana gafarta wa kowa sai dai wanda yake gaba da dan uwansa ibnu ya yace ba zai kore ba ba zai kore ba don abun eh, ba zai kore ba na litinin da alhamis ba zai kore na sha'aban ba annabi ce ina so akai aiki da sabai ina da azumi don sikelin zai nauyi to jama'a shi na rajafin yace ana kaiwa Allah aiki kuna ji na litin da alamin kuma ya ce tu'radu ana bijirowa ne gaba kai yana akwai bambanci akwai ka kawo min kaya daban akwai kuma ka buɗa min ingani shi ma mai daban to haka bambanci yake tsakanin su babu ma ja fi sawmi yawmil arbi'a wal khamis bayanin da yazo game da azumin laraba da alhamis to laraba da alhamis hadisi da ka kawo guda ɗaya ne a ciki bai inganta ba حدثنا حسين بن محمد الجريري ومحمد ابن مدوي قال حدثنا عبيد الله ابن موسى قال أخبرنا هارون ابن سلمان أنا عبيد الله بن موسى القرشي أنا أبيه قال سألت na yi tambaya ausu ila rasula ko an tambayi annabi an su ya mai dahari shin ya halatta mutum ya rika azumi kullum a rayuwarsa a shekara kullum yana azumi fa qala sai annabi ce inna li ahlika alayka haqq iyalanka suna da me haƙƙi a kanka sum ramadan yi azumin watan ramadan wallazi lihi watan da zai bi bayan ramadan sai ka riga azumtar sa na nafila wa kullu an wa khamis ka azumci wata da yake biye da ramadan shawwal kenan sannan kuma kowane laraba da alamis ka riga azumi laraba fa da alamis ba laifin da alamis fa idan anta qasumta dahara fa idan in ka ka kai din qasumta dahara kamar kai azumin shekara ne wa aftarta to amma wani hadisin jama'a bai inganta ba hadisin karshe da zamu tsaya a kai ba ma ja fi fadli som yomi arafa bayanin da ya zo game da falalar azumtar rana arafa حدثنا قتيبة وعامر ابن عبده الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتاده ان النبي قال انا بيت صيام يوم عرفه عزم رانا عرفه اني احتسب على الله ina fata fa a wajen Allah ayun kafira sana allati qablahu wa sana allati ba'da tana kankare zunubin shekarar da yazo kafin sa da shekarar da zai biyo bayan sa ana وفي الباب عن ابي سعيد قال ابو عيسى da ابي قتاده حديث حسن وقد استحب اهل العلم الصيام يوم عرفه ilimi sun ce mustahabi ne kai azumi ranar arafa illa bi arafa sai dai in kai ma ana tsayuwar arafa da kai an gane ko kai ma'aikacin haji ne ana kana aiki haji ana tsaye arafa da kai to kai ba za ka yi azumi a ranar ba amma in ba haka ba za ka yi duk wanda ya azumi ranar arafa za ka kankare masa zunubi shekara biyu to a ƙarƙashin wannan a babin gaba din da za mu zo mu tashi a kai insha Allah a ranar talata yana bayani akwai wanda suke ganin ana ko kai ma mai aiki haji kana iya azumi ranar arafa za mu ji dalilan su akan haka sai mu tsaya a nan abunan faɗa na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure ko kuma tuntuna shi Allah ya fi mana daidai muna tuni ga wayanda suke kula da na'urori ina so bale eh na su mufti ne